Barkan ku da haka yan matasa barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan mai zuwa muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu ya kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Hakiya Arimi. Kai Gora mun yi kewaki sosai. <laughs> Aka ne Gora ya kike da fatan kin wani lafiya. Alhamdulillah Gora. To yau da me kika zo mana da shi? To Gora kin san jiya Juma'a 23 ga watan Disamba ne aka fara kokowar lashe takobi. Mhm. Yau a cikin shirin namu za mu ji yanda ta hanyar wannan gasar matasa ke samun 'yan daloli. cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu da matasan garin doso suka samu horo a fannin wa jinsi da karshe kuma sai filim na wasannin motsa ciki. Gora kamar yadda na faɗa jiya Juma'a ne aka fara kokowa zama na 43 kenan a garin Difa. Sannan abu ne wanda aka sabu gani a nan Nijar, iyali makota ko jama'a da dama sun taru domin kallo ko kuma sauraron kokowar. Ai shi yasa gora hannun masu gyaran talabijin da Antan ya tashi a wannan lokacin kamar yadda Imran Alasan ya shaida mana shi matashi ne mai gyaran talabijin a garin Bande da ke karkashin jihar da magaram ga tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu Maki Husaini. Gaskiya yanzu yanda wannan lokaci na kokowa mutane suna ba da himma surtu ma kamar mutanen wannan na karkara idan wannan lokacin kokore kamar yanzu muka tashi tun da safe zuwa jan har wajen zero air. mu je wannan kauye mu je wannan kauye to akwai wanda nasu na bara kasan wasu suna aje shi sai an shekara ta yi haye lawalan lokacin kokore ta yi mu je mu gyara musu ana samu gaskiya tsakanin Allah. Gora a garin Malgoro da ke karkashin jihar Doso matasa da dama ne suka samu shiga a cikin tsarin da ake tema shan ekol wato gonakin da ke cikin makarantu tun lokacin damana kenan kuma tsari ne wanda projen da ake cema presi ya kaddamar wa'annan matasan gora ranar lahadi da ta gabata ne suka gabatar da gonakinsu ga al'umma a yayin wata rana ta musamman da aka keɓe musu abokin aikin mu fadal alu ya ziyarce su ga fasarar rahoton nasa wani proje ne na karfafa juriyar al'ummomin karkara ga batun rashin cimaka da kuma ciyarwa a ƙasar Nijar. jihar Precis. Gurin girkin wannan makarantun gona shine bunƙasa noma da kyautata kyakkyawar rayuwar manoman Halidu Abdu Aziz mataimakin babban sakataren jihar Doso. Cikin wannan tsari ne kungiyar ta zuba kuɗi ga gonaki goma na makarantun manoma wanda manoma ɗari uku da bakwai za su amfana a cikin su arba'in da bakwai cikin ɗari matasa da kuma arba'in da uku mata. A wata fuskar kuma wa'annan makarantun aikin gona sun baiwa matasa manoma damar kyautata noman nasu. Mun samu foro cikakke wanda mun ga karuwa a cikin abin da muke nomawa sosai kuma gonakin mu kullum suna ƙara rayuwa ne. Noma dai kan wallahi mun ga ci gaba sosai kuma muna fata kuma Allah ya kamar da ƙara kawo muna kuma har yanzu mu kama yi. Ranar buɗe kofofin na makarantu gonakan Malgoru wata dama ce da ta baiwa manoman baza kolin albarkatun da suka girbe. Gora yau ne daren sallar Noel. ɗaya daga cikin manyan sallolin kristoci. Suna raya wannan salar a kowace ranar 25 ga watan Disamba. Sannan wannan salar gora wata dama ce ga matasa kristoci da su sada zumunta. Abokin aikin ma'ani sai Karim ya tinkari matasan jihar Agadez domin shi yadda suke shirya wannan sallar ga fasarar rahoton nashi. Muna a igiliziyar Assemblée de Dieu ta Agadez matasa cikin yanayin tashin mizar kaɗin waƙoƙin addini na tilawar waƙoƙin da aka shirya domin sallatar sallar Noel. Muna nan da shirya waƙoƙi mun tsara matasa da anko da za su yi saboda wannan sallar ta Kirsimeti. Na yi biyu zani kiso in yi lalle duka dai matasa za mu ɗauki abun hawa mu je gida-gida na fastoci ko 'yan uwa Kirista mu ne musu barka da sallah. A cewar Pasto Ibra Khalid, taimakon matasa na da mahimmanci domin cin nasara ga wannan babbar sabgar. Gaskiya ne matasa suna da rawar da suke takawa. Muna nan da yin bitar waƙoƙin da za su rera, da wasannin da za su yi a jajibirin sallah da wasu shagugula kan haihuwar Yesu Almasihu. Kuma su ne matasa za su yi tsare-tsare domin karɓa. Kenan yau da dare sai a game domin ɗaukar daren Noel. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau gora. 'Yan uwa matasa za mu je da ku garin Doso domin jin yadda kungiyar 'yan mata masu jagoranci suka wayar da kawunan matasan garin a fannin musgunawa jinsi. Haka ne gora bayan wayar da kai har da muhawarori suka gabatar domin ƙara wa juna sani abokiyar aikinmu Nana Hadiza Hassan ta halarci wannan taron ga fasar rahoton nata. Cin zarayi ga jansi na taka birki a fuskar cin gishin kai da toya diyauci lahiya da da kuma kariyar wa'anda ke fuskantar al'amarin wani babban kalubali da wannan kamfin dijital ɗin na wayar da kai da reshen matasa jagora na ƙasar Nijar ke sa ran kaudawa. Adama Garba, mamba ta reshen. Muna cikin yekuwar girka wasu tsare-tsare kan yanar gizo, muna kuma girka wasu tsare-tsare cikin ƙauyuka don wayar da kan al'umma, musamman ma mata da 'yan mata kan jagoranci da dubarun koyon 'yan ƙananan sana'o'i. Raketu Sumaila Kwadanatar Jihar ta sandikar malaman bada karatu na ƙasar Nijar ta yi bayani kamar haka. Musgunawar iri-iri ce, akwai ta bugu, akwai zage-zage da barazana da kuma yaɗe da sauransu ya kamata a yi wayar da kai sosai ga al'umma ko uwaye ne ko 'yan makaranta ya kamata kowa ya san abin da ya dace shugabar kungiyar matasa ma'aikatan jihar doso hajara jafaru ta yi bayani kamar haka kamar yadda kuka sani 'yan kwanakin baya-bayan nan kundin takardun kungiya ya nuna cewar idan za a girka wakilan cikin jihohi ala dole sai an hada da 'yan mata da wani fanni kuma akwai matsala saboda maza ne ne suka kakace komai ba a damawa da mata. Mace mai rauni ce da ya kamata a wa kariya ga dukkan ire-iren musgunawa mutunta 'yancinta ya zama tilas. Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. Dangance da shirye-shiryen tankaɗe da rairayen ƙarshe na kwambalar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka can aji na bakwai da zai gudana a ƙasar Algeria sha uku ga watan January zuwa hudu ga watan Fabiyari 2023 Mena Aprim ta ƙasar Niger takara da AC Ajaccio wani club ɗin rukunin Premier Division a Faransa a ranar 21 ga watan Disamba a Stade François Coty karon sada zumuntan da ya ƙara kare da nasarar AC Ajaccio da ci biyu da banza a wani fannin kuma a ƙasar Nijar Superliga na ci gaba da gudana an tanada karo uku yau da yamma Espoir FC ta Zandar za ta kara da Olympic FC ta Yamme GST ta Tawa za ta kara da Jangwarzo FC ta Maradi sai kuma Liberté FC ta Yamme da za ta kara da AS nigeria. anan muka kawo karshen shirin labarin matasa na wannan asabar mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma gobe da Allah kai mu da ran inda zamu dawo muku da wasu sabbin labarin